gaskiya abin da ya faru shi ne muna ta shirye-shiryen fara maulidi doki kamar mu a wajen mu jiya ne kamar ɗaya ga wata to muna shirye-shirye za a saka don abin da akan yi akan ɗaura tuta wadda ke nuna cewa an gama ashura kuma yanzu za a fara maulidi to muna wannan shirye-shiryen kawai ba mu ankara ba kawai sai muka ga sojoji sun zo sun zagaye mana muhallin da muke tare da kanmu na Husainiya a nan Zaria kuma aka nemi a magana da su ta hankali yadda za a fahimci me ya kawo su koya akai tunda ba a saba ganin su a wannan hanya ba ko irin ɗaukar wannan mataki kawai suka fara harbi suka fara harbi sama ƙarshe suka fara harba mutane mm. to yanzu ma dai kamar shi ginin na husainiyan baki dai su rusa kuma suka tafi can unguwar da shi ma yake da ake ce magalle su suka kai hari duk kusan yan uwan da ke wajen masu ba da kariya sun share sun kashe su ko yaya eh sun kashe su sai kuma shi malam tura anan ne ya samu shahada shi kuma to shi malam Muhammadu ture da Allah ya marasuwa din menene mukamin sa ko kuma matsayin sa a cikin ku to dan uwa ne alhamdulillahi jajirtacce wanda kowa ya san shi da tsananin biyayya ga wannan bora namu da kuma sadaukarwa mai yawan gaske wanda kuma dama aikin mutum shi ke bayyanar da shi saboda haka koma wani irin matsayi ne ya kai to sakamakon jajircewansa ne da imaninsa da tsarkin zuciyarsa. Eh an ce shi ne mataimakin Malam Ibrahim Azizaki. da gaske ne wannan? To da yake ba mu da irin wannan tsarin na a ce wani shi ne kaza wani shi ne kaza amma dai abubuwa da yawa yakan gudanar a madadin malam. Eh, Ajiyan ko a yau? a yau da safen nan eh. to amma ana ku eh. tunanin menene ya kawo har sojojin suka zo za su kama shi malam ibrahim aziz to mu ma muna mamaki wallahi saboda gaskiyar magana shine in ka dubi yanayin kasan nan musamman ka dubi kamar cewa kowa na da yancin ya addinin sa mm. yadda ya fahimta mm. to kuma mu ba ma da hankali ba ma daukar makani ba ma fada da kowa kowa muna zaune da shi lafiya amma kuma a ce mu ba za mu yi addini mai da muka fahimta ba mm. wannan matsala ta farko kenan sannan kuma da tsananin rashin adalci tun da ke kaga yanzu akwai wani yanki na kasa da ke neman ya balle har ya yi tuta kansa ya yi kuɗaɗe ya buga amma ana ta sa yan mm. biya faradin nan mm. da kuma yan Niger Delta suna ta barazana cewa rijiyoyin mai nasu ne tattalin arziki nasu ne suna kashe sojoji suna kane kane mm. amma kuma ana ta su amma mu da aka ce Allah mu ce mu kowa ya addinin sa amma kuma mu an hana mu mai addini din to yanzu ta bangaren ku menene ake ciki me wani mataki kuke tunanin dauka ko makamancin matakin ɗauka shine komawa zuwa ga Allah kuma yanzu dai gashi nan mun duka muna ta addu'o'i kuma dan abin da muke iya yi na kai ka da kai ɗauki gurgudu dai alhamdulillah an tutura yan uwa sun tattafi a kwanakin ba da kariya wurin kariya mm. an ce in shi a ba sa son zaman lafiya me zaka ce akan wannan to wannan su wanda suka ce ba su son ba son zaman lafiyan su ne za a tambaya kuma ya kamata a tambayi me ma'anan zaman lafiya tun dai kusan shekara arba'in muke harkar nan mu taba dukan wani ba mu sa sanda mu bugi wani ko mu harbe shi da baka ko dutsi ko wani abu ba taba yi ba ba wannan tarihin ballantana ita hukuma ta ce ko an kai mata hari ko dan sanda ko hakimi ko mai unguwa ko wani ma'aikaci ko wani ba taba yi ba bilhasil ma wanda suka kakkama mu suka daddaure mu da wanda suka karkashe mu mukan haɗu da su a wuraren ɗaurin aure da tarurruka muna gaggaisawa saboda mun dauka akan hanyar Allah abun ya same mu saboda haka yana daga cikin mizanin mu na lada insha Allah to sai dai mun yi kokarin ji daga bakin sojojin Najeriya mun kira mai magana da yawun rundunar sojojin kanar sani kuka sheka amma bai amsa ba kana mun aika mai da sakon katta kwana wato text message nan ma shiru kake ji to sai dai ajiya jiya ya yi wa wakilinmu na kaduna isa lawal ikar bayani kamar haka amma a eh, zazzaki yana magana cewa su ba su da makamai kuke da makamai kuma ba su kokarin hana kuciya ba shi a zazzaki bai wurin ni ina wurin kuma akwai shaidu kuma abin da za a yi la'akari da shi a duk sanda muke tafiya muna tafiya da yan jaridu za a iya tuntuɓa Nan kuma akwai wasu shaidu ana ganin wannan shine karo na biyu da aka samu matsala tsakanin jami'an tsaro da su a yan shi'a me ne ke kawo kamar ruwa ke tsami tsakanin bangaren guda biyu to sai a hakikanin gaskiya sai a tambaye su sai misali kamar kai kana da matsala da jami'an tsaro baka da ita ba za a waye gari ba yau a ce mutum yana kasashi yana yantacce musamman ma yau a ce kamar shugaban sojojin najeriya ka ce ka ke ƙasa-ƙasa, ka ce bai isa ba ka ɗauki duwatsu ka rufe hanya. Ana zargin kamar sojojin ku da suka ga abin ya tsamari sun buɗe wuta kuma wai kamar har sun harbo su ma sun tafi da su. Ya hakikanin gaskiya abin da kamar yadda muka nuna ma a sanarwar da muka hidda ba wanda zai kasance a ga za a halaka mutum ka tsura mashi ba za ta yiwu ba.